Yesu ya zaɓe mutane saba'in da biyu, sai ya aike su bibbiyu, ya ce, Ku shiga ƙauyuka da biranai ku yi wa'azin maganan Allah, sai ya ce musu, Gona yana nan da yawa, amma ma'aikata kaɗan ne, amma ku yi addu'a, yadda Ubangiji Allah zai aiko ma'aikata wanda za su yi wannan aikin. Wannan yana nuna mutane suna nan da yawa, amma masu yi aikin Allah kaɗan ne, sai ya ce musu, Ina tura ku kamar tumaki cikin mugayen dabbobi. Sai ya ce musu, In kuka shiga gida, ku yi sallama, in aka karɓi salamanku, ku zauna tare da su, ku ci tare da su, ku kuma sha tare da su, in ba su karɓi salamanku ba, ku kama hanya, ku yi tafiya. Sai suka shiga ƙauyuka suna wa'azi, suna warkar da makafai, suna wa'azi mulkin Allah ya yi kusa. Sai suka gama wa'azi suna dawowa. sai suka haɗu da Yesu a hanya, sai a hanyan akwai makaho, sai ya ji labarin Yesu yana wucewa, sai ya tada ihu, yana ce Yesu, Yesu, Yesu kai mini jinkai, sai Yesu ya saya, Yesu ya tambaye shi, Yesu ya aika a kirawo makahon, sai aka kirawo makahon, sai Yesu ya tambaye shi, me kake son maka? Sai ya ce ina so in samu ganin gari, sai Yesu ya ce masa, ban gaskiyarka ta warkar da kai sai yesu da mutanen suka kama hanya suka yi tafiyansu ƙarshen labari na kenan ina tura ku kamar tumaki cikin mugayen dabobi